أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau lahadi sha takwas ga watan ramalana bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta ko gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda jiya muka kwana ko kuma muka tike a suratul nasharah shine alam nasharah laka sadrak yau da izinin Allah za mu tashi a suratul tin inda Allah madaukaki yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم

yana faɗi a cikin wannan sura suratul tin menene ake nufi da tin tin a hausance ma'anarsa ɓaure wanda bature ke kira fig fig wannan bishiya ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da ita amma wannan sura a cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani ita ce sura ta 95 kuma wannan sura tana daga cikin surorin da malamai suke kira Makiya. bi ma'ana an saukar da ita daga garin makka kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hijira zuwa madina abin nufi da sura makiya kenan duk surar da aka saukawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita yana makka bai yi hijira zuwa madina ba ko da ya yi tafiya ya je wani wuri aka sauka mai da wannan surar sunanta dai makiya abin la'akari da shi kenan Allah maɗaukaki yana rantsewa da abin da ya ga dama daga cikin halittunsa amma shi bawa ba yi da iko ya rantse da wanda ya ga dama in ba ubangijinsa ba saboda Allah idan ya rantse da abu yana nuna girman abin mu kuwa da muke bayan Allah babu wani abu da ya kai Allah girma a wurinmu wannan dalilin ya sa ba za mu taɓa rantsewa da wani ba in ba Allah ba Allah maɗaukaki sai ya rantse da attin da kuma zaitun zaitun kuwa itaciya ce wacce ake kira zaitun a hausance a turanci suna kiransa olive ita ce ake kira itaciyar zaitun to Allah maɗaukaki ya rantse da wa'annan itatuwan guda biyu abdullahi ɗan abbas yake cewa abinda ake nufi da attin kamar yadda imamu ibn jarir tabari ya kawo sa a cikin tafsirinsa yake cewa abdullahi ɗan abbas ya ce kalman attin wuri ne na masallaci wanda ya kafu a wajen dutsen da ake kira judi wanda annabi nuhu alaihi salatu wassalam jirgin ruwansa ya tsaya daidai a kansa lokacin da aka yi ruwan ufana shi ne Allah ce waƙila ya ardu bula'i ma ake, wa ya sama'u ƙuli'i wa ghidal ma wastawata alal judi waƙila bu'dan lil qaumi zalimin Allah maɗaukaki yake cewa waƙila ya ardu bla'i ake. aka ce wa sama ya aka ce wa ƙasa haɗiye ruwanki wa ya sama'u aqli'i ke kuma sama da kike zubo da ruwa ki riƙe wastawat alal judi dukkansu umarni ne na Allah sai suka tsaya cak jirgin ruwan annabi nuhu da ke tafiya akan ruwa sai ya daidaita a wani wuri da ake kira judi waƙila bu'dan lil qaumin zalimin aka ce nisanta ta rahamar ubangiji ta tabbata akan waɗanda suke azzalumai ne basu bi annabi nuhu alaihi salatu wassalam ba haka imamu mujahid yake cewa da aka ce attin da zaitun sai ya ce huwa tinukum hadha wannan da tin din bauran nan dai da kuke da kuka sani ita ce ake nibi da wato tin sai ce amma zaitun kamar yadda ya zo daga ah, ka'abul ahbar da imamu qatada da ibn zaid da waninsu suka ce abinda ake nufi da zaitun huwa masjidu baitul maqdis shine masallacin da yake baitul maqdis a falastin wanda asalin wurin akwai zaitun bishiyar zaitun da yawa a wurin suka ce to ita ake nufi wanda kuma ikrama da mujahid yake cewa az-zaitun allazi ta'sirun zaitun din nan dai shine wanda kuke yin juice da shi wannan magana wato imamu tabari ya kawo su a cikin tafsirinsa abinda ake nufi anan shine Allah yana rantsewa da wa'annan itatuwan guda biyu saboda amfanin da ke tattare ga dukkan wa'annan itatuwan guda biyu shi dai zaitun da kuma tin kowannensu yana amfani ga lafiyar ɗan adam bacan da take da matsala ta rashin lafiya ta isko kai akan yi amfani da tin kuma akan yi amfani da zaitun wajen warware matsalolin da take fuskanta Allah subhanahu wataala ya rantse da wa'annan itatuwan guda biyu sai Allah ya ce wa turi sinin Allah ce na rantse da turi sinin shine dutsen da annabi Musa yayi munajati da ubangijinsa Allah subhanahu wataala yayi magana da annabi Musa ɗan imran alaihi salatu wassalam a wajen wannan wato dutse da ake kira tura saina lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya je ya yi munajati da ubangijinsa wa'ansu daga cikin banu isra'ila da suka yi imani da shi suka ji muryan Allah na magana da annabi Musa suka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara da ba mun ce mun yi imani ba to yanzu mun fasa ba za mu yi imanin ba sai mun ga Allah da ido tunda mu ji muryarsa atake fa as sa'iqa Allah ya ce atake Allah ya kashe su da tsawa ukubar wannan maganan da suka yi sa'annan Allah ya ƙara raya su ba don komai ba don su gode wa Allah wannan yana daga cikin wahalar da annabi Musa ya sha da banu Isra'ila dalilin haka ne ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shawara lokacin da Ubangijinsa ya fallanta masa salloli guda hamsin a kansa ya ce na riga ka zuwa duniya ni ɗin nan na sha wahala da mutanen duniya musamman banu isra'ila wanda kai baka sani ba saboda haka ka koma ka roki ubangijinka a yi maka rangwame al'ummanka ba za su iya sallah hamsin ba na riga ka zuwa duniya shi ne aka dinga ragewa har aka kai biyar annabi musa ya ce wa manzan allah sallallahu alaihi sallam koma ka nemi ubangijinka rangwame al'ummanka ba za su iya sallah biyar ba manzan Allah ya ce kai na koma wurin Allah na roƙe shi na roƙe shi yanzu ma kunyan komawa nake yi sai Allah ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wa'annan su ne ibadojina da na fallanta wa bayina salloli guda biyar ɗinnan akan kowane musulmi ya yi wannan sallah sa'an nan kuma kowace ɗaya tana makwafan goma ne kun gade kusan hamsin ɗin ne a wajen lada amma mai a wajen aiki guda na guda biyar wannan yana nuna mana mai girman sallah tunda saboda darajar da sallah take da shi ba a aiko mala'ika jibrilu kutun da guda ya kawo ta ba sai da aka ɗauki manzan Allah ya sallallahu Alaihi wasallam ya taka wurin da babu wani makhluki a sama ko ƙasa ya taɓa taka shi sai shi sannan Allah ya masa wahayi na wannan wato sallar Allah maɗaukaki ya rantse da wannan don ya nuna mana girman wato wannan wuri inda ya yi munajati da annabi Musa alaihi salatu wassala wa hadha baladil amin Allah ya ce da wannan gari amintacce wani gari ne amintacce wa man da kalahu kana amina wanda ya shige sa amintacce ne shine ina garin makka ko kin san dalilin da yasa aka samu garin makka dalilin samuwar makka ku ne iyayenmu mata kun ga ashe kuna da falala kenan dalilin samuwar makka dalilin ku ne iyaye mata mace ɗaya dalilinta ne aka kafa makka wace ce ita ce hajar matarwa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam hadisin abdullahi dan abbas wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito hadisi ne mai tsawo kusan shafi uku inda manzon Allah yake ba da labarin yanayin yanda aka kafa garin makka yanda aka haifi annabi Ismail da makamancin haka to Allah yana rantsewa da wannan garin amintacce saboda haka annabi Ibrahim bayan ya bar Allah ya umarce shi lokacin da ya fita ya je garin Misira da shi da matarsa sara wanda bature ke kira sera sara Allah ya yi ta kyakkyawan mace ce da suka shiga garin Misira sai fadawa kun san dukkan barna da ke faruwa fadawa ke an giza wato sarakai su afka cikin irin wa'annan ababai na saban Allah suka ce yau fa mun ga wata kyakkyawan mace babu wanda ya cancanci wannan matar in ba sarki ba kenan me ana umartar sarki ya kwace matan wani annabi ibrahim ya ce idan aka tambaye ki ki da ni ya ce ki ce musu ke uwata ce ai mata ka uwarka ce a musulunci ko? sai ce ki ce ke uwata ce saboda in ta ce ni mata wato shi mijina ne ni matarsa ce za a kwace ta sai ce ki ce ke yar uwata ce saboda a duniya ban san musulmi ba in ba ni da ke ba shikenan sarki yasa aka tafi masa da sara da aka tafi da sara wajensa sai ya zama a wannan lokaci yana so ya aikata alfasha da ita ya taɓa ta sai Allah bai yadda ba sai Allah ya tumurmure hannun ya lankwashe ya murde shi ya dinga ihu ya dinga ihu ya dinga roƙanta ya ce kai wannan matar shi umar mace ce sai ta ɗaga hannu ta roƙi Allah sai Allah ya saki hannun to kun ɗan iska ba bari yake ba sai ya ƙara kai cafka sai Allah ya ƙara murɗe hannun ya dinga ihu yana roƙonta sai ta ƙara roƙon Allah ya dawo mai da hannun sa'an nan ya kai hannu karo na uku Allah ya ƙara murɗe hannun ya gade uwa bari ya roƙe ta da ta roƙe Allah Allah ya saki hannun ya ce kai wannan matar akwai bala'i a tattare da ita wannan shi umar mace ce tabi Allah su ta rubu tabi tabi tabi sai ya ɗauko hajar sai ya bata haja ya ce ga wannan na baki kyauta a matsayin baiwa shi ne da annabi ibrahim ya ganta alaihi salatu wasalam ya ce menene ya faru sai ta ce ai wato ɗan iskan mara mutuncin wulaƙantaccen Allah ya tozartar da shi ga abin da Allah ya masa ya ce to gashi ta bani wannan a matsayin ta dinga mun hidima to annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya dade Allah bai azurta shi da ɗa ba sai ta bashi shawara cewa to ga wannan baiwar da aka bani hajar kenan ka aure ta mana kila Allah zai baka ɗa shikenan sai sai annabi ibrahim ya auri hajar ta zama matarsa daga nan sai hajar ta yi ciki can kuma sai kishi na ya mace ya ɗan taɓa ita sara sai Allah ya umarci annabi Ibrahim ya ɗauki Hajar ya tafi da ita garin Makka wajen da fili ne ya batta a tsakanin dutsen Safa da Marwa Shi ne annabi Ibrahim ya tafi da ita ya ajiye ta a wurin da ya ajiye ta kawai sai ya juya sai tana mai magana ya za a yi ka ajiye ni a wurin nan ka juya wurin da ba ruwa ba abinci ba kaza bai ce uffan ba yana tafiya sai yana addu'a ya ubangiji na bar zurriyata a kwarin da babu shuka ya Allah ka sanya mutane kungiya-kungiya suna zuwa ziyararsu a wannan gari su zama masu godiya ya Allah ka aiko da annabi daga cikin wannan garin da na bar zuriyata a ciki yana karantar da su littafinka yana karantar da su hadisai sai Allah ya amshi me addu'an wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dalili kuwa lokacin da hajar tana zaune da ta ji da annabi ibrahim ya ɗanyi nisa sai ya juyo sai ce mata e allah ne ya ce in ajiye ki a nan sai ta ce to tun da allah ne ya ce ka ajiye ni ba allah ba zai taɓa wulaƙanta ni ba to gashi ɗanta kuma na jin kishi tana so ta ba ɗanta ruwa ba ruwa shi ne ta yi sassarfa a tsakanin safa da marwan nan sau bakwai in ta kai daga safa in ta kai marwa duwatsu ne wajen ta daga kai ta duba ta ƙara leƙa ta yi haka ta yi haka in ba ta ga kowa ba sai ta ƙara zagayowa ta marwa sai da ta haka su bakwai a lokacin da take haka shi ne a wajen kafan ɗanta sai ta gaga ruwa nan yana shi ne ruwan zamzam wanda sanadiyar haka sai ta ɗan fara tattare shi tana ɗan jan haka kada ruwan ya gangara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya jikar maman annabi Isma'il da ta kyala wannan ruwan yana gudana da ya zama kogi yana gudana to daga nan ne ta zauna ta shayar da danta ruwa wa'ansu fatake suna wucewa sai suka ga alaman tsuntsu na shawagi a sama kuma duk inda kake a sahara aka ga tsuntsu na shawagi an san akwai me ruwa a wurin sai suna mamaki su dai sun san nan wurin babu ruwa to ta yaya tsuntsu zai dinga irin wannan shawagin suna zuwa sai suka tadda ita to daga nan ne suka roki alfarma a wurinta ta bari su sha wannan ruwan ta bari shikenan sai su kabila suka zo suka zauna kabilan adnan wanda tsatsan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga ciki wanda annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ya auri ɗaya daga cikin mutanen wannan kabilar wanda har aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki kun sirrin samun garin makka ya samu asali da tushe daga samunwa ya mace a wannan gari da ta zauna wannan yana nuna darajanku iyaye mata saboda haka Allah ya rantse da wannan garin amintacce garin makka duk wani abu da ke ciki Allah ya haramta farautansa musamman a lokacin aikin hajji duk wanda ya farauci wani abu to dole sai ya mai da makwafan wannan abu Allah maɗaukaki ya ce laƙad khalaƙanar insana fi ahsani takwim Haƙiƙa tabbas mun halicci ɗan adam a mafi kyawun halitta wannan hadisi ya inganta hadisan abdullahi bin mas'udin wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito yake cewa haddathana sadiqul masduq inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب ماله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أهدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أهدكم la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-janna fayadkhuluha yake cewa lallai ɗayan mu ana tattaro halittansa a cikin mahaifiyarsa a kwana arba'in yana ɗugon maniyi hadisi ya inganta a musnad na imamu ahmad lokacin da yahudawa suka zo suka ce za su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya kuma tambayan nan da za su yi masa babu wanda ya san amsansa in ba annabin Allah ba saboda tambayan da za su yi masa a cikin attaura take ya ba su amsa to daga cikin tambayoyin suka ce ya gaya musu yaya ake samun ɗa namiji yaya ake samun ɗa ya mace sa'annan me yaya maniyin ya mace yake yaya maniyin ɗa namiji yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to musa wato alkawali tsakaninmu da ku mu yi agreement in na ba da amsan za ku musulunta suka ce e sai ce to maniyin ɗa namiji fari ne mai kauri na ya mace fatsi-fatsi ba yi da kauri haka ne suka ce haka ne sai ce suka ce to ya ake samun ɗa namiji sai ce idan aka samu saduwa tsakanin mata da miji maniyin miji ya rinjayi maniyin mace a wajen yawa za a samu ɗa namiji da izinin Allah in kuma maniyin ya mace ne ya rinjayi na ɗa namiji a wajen yawa za a samu ya mace da izinin Allah shine wanda zaki ji bature a fagen likitoci suka ce akwai xy na ya mace ko shi kuma namiji na kuma ya mace xx shine akwai chromosomes na ɗa namiji da na ya mace xy xy ɗin nan idan aka yi crossbreeding in na ɗa namijin ya gabata za a samu wannan to wannan asalin ilimin da Ah, wato likitoci ke amfani da shi yana da tushe ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ga yanda ake samun ɗa namiji ko ƴa mace to abdullahi bin ah, mas'udi nake cewa ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan cewa lokacin mutum na ɗugan mani kamar yadda su ma suke cewa akwai fallopian tube na ƴa mace wanda akwai reproductive system na mace wanda suke kwatanta shi kaman gwafa cewa kwan ovary kenan zai zo ya fito wajen fallopian tube ya tsaya yana jiran fertilization to take place idan aka samu guda ɗaya mani guda ɗaya saboda suna cewa millions of sperm ne yake gudana amma guda ɗaya ne kadai zai yi fertilizing ɗin wannan kwan idan Yayi yi fertilizing ɗin wannan kwan to za a samu ciki da izinin Allah amma idan aka samu guda biyu ne suka gudana suka shiga jikin kwan to za a samu yara 'yan biyu masu kama da juna amma idan ya zama kwan guda biyu ne daban-daban ɗaya na dama ɗaya na hagu kuma sperm biyu suka yi fertilizer ɗinsa bi ma'ana suka shiga jikin kwan za a samu ‘ya'ya biyu amma ba sa kama ‘yan biyu wannan ilimi ne wanda shari'a ta tabbatar da shi saboda haka ba sabon abu ba ne mu ta musulunci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wannan bayani saboda haka gashi kuma likitoci su ma sukan yi irin waɗannan bayanan saboda haka ba sabon abu bane mu a wurinmu a matsayinmu na musulmai saboda sama da shekara 1400 da da suka shuɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bayani to anan ne da idan yana cikin mahaifiyarsa ranan da ya cika kwana 120 sai Allah ya turo mala'ika wannan mala'ikan sai ya busa wa wannan ɗarai kafin ya busa rai sai ya tambayi Allah zakaran am unsa ya Allah ɗa namiji ko ko ya mace in Allah ce ɗa namiji sai a fitar mai da tsagon ɗa namiji da sinadarin da ɗa namiji yake bukata a jikinsa sannan sai a busa masa rai idan Allah ya ce ya mace sai a fitar mai aka sai a wa da yar tsagon ya mace da dukkan sinadarin da ya mace ke bukata a jikinta sai a sanya mata sannan sai a busa mata rai kun ga Allah subhanahu wata'ala ya halice mu a mafi kyawun sura shine yasa Allah ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci dan adam a mafi kyawun tsari kun ga ka wuce a matsayin dugon mani sannan ka zo ka zama gudan jini sannan ka zo ka zama mai tsoka daga nan kuma aka fitar da kai hanci ido baki kunne hannaye biyu kafafuwa sannan aka shigar da kasusuwa a jikinka da tsoka ne kawai ko aka shigar da kasusuwa a jikinka aka fitar da dukkan joints din da ɗa namiji ko ƴa mace ke bukata in ya mace ce aka fitar mata da pelvic girdle ɗinta da duk abin da take bukata duk aka fitar da shi a wannan lokaci wannan fagatan da Allah ya yi mana ba komai ya sa yi mana wannan ba face don mu zauna mu bauta masa a rayuwar mu ta duniya baya bukatan komai daga gare mu saboda haka Allah ya kira mu da mafi kyawun kira Allah subhanahu wataala ya halicce mu wannan yana nuna ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi wa dan adam yayi miki yayi mana gabaki daya to ta yaya za mu gode masa a wannan ni'ima da ya mana shine mu jajurce mu bauta masa saboda maksudin zuwan mu duniya ita ce ibada duk wani abu da ni da ke muke nema a rayuwar mu ta duniya wato wannan nafila ce amma farillar da ke kanmu a duniya shine ibada daga cikin ibada ga wannan wata da muke ciki mai alfarma watan ramalana sai mutum ya jajurce ya bauta wa Allah domin ya samu rahamar ubangiji sai Allah maɗaukaki yake cewa thumma radadnahu asfalas safilin Allah ya ce sun nahu sai muka mai da ɗan adam asfala safilin can ƙasan ƙasan masu zuwa ƙasa abin nufi shi ne Allah subhanahu ta’ala zai mai da kai tsoho idan mutum ya tsufa yana komawa kamar yadda ya zo duniya ko yaro haka ne idan mutum ya tsufa sai ya koma ɗabi'u irin ɗabi'u mai yara ɗabi'ar da ya yi lokacin yana yaro shi za ta dawo in yana da taurin kai lokacin da yake yaro to kun haɗu da kaka mai taurin kai sai a haƙuri idan yana da ƙinji yana da fada to idan ya tsufa kullum fada haka yake komawa ya ta surutu to sai kun lallaba shi har Allah ya raba ku da shi lafiya to Allah subhanahu wataala yana maida mutum zuwa mafi kasan kasa Abdullahi dan Abbas da Ikrama suna cewa man jama'al qur'ana lam yarid ila arzalil umr duk mutumin da ya haddace qur'ani Allah ba zai mai da shi wato kaskantacce ba ya yi tsufa tukub-tukub da ba zai iya gane komai na rayuwar shi ba ya addabi ma waɗanda suke kulawa da shi ba in dai mutum ya haɗa ƙur'ani to Allah ba zai taɓa tozartar da shi haka ba wannan yana nuna mana mahimmanci kamar yadda wato imamu tabari ya kawo wannan a cikin tafsirin tabari nasa to Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana ashe mu ba kowa ba ne wata za ka ganta jikinta ya tamuke ya koma kamar me kamar soso ya duddunkule inda za ka ga hotonta lokacin da take budurwa za ka ce kai an yi kyakkyawa a nan to amma yanzu ba akwai wanda zai ganta ya sha'awar ta ce yana son ta aure ta sai dai ka ji 'yan uwanta ma suna to Allah ya raba mu da ita dai lafiya jikoki da makamancin haka kenan babu wanda zai ganta irin wannan hali har ya ga zai yi sha'awarta wannan me yake nuna mana Allah yana mai da mutum tun daga asalinsa mai ƙarfi ya mai da shi mutum mai rauni wannan alama ce Allah ke nuna mana cewa lallai mu ba kowa bane ki daina jiji da kanki ki daina dagawa ki daina nuna isa ki daina takabburanci kina ganin kin fi kowa saboda mijinki ya, ya Allah ya azurta shi da dukiya ko mijinki yana da mulki ko mijinki yana da ilimi ko makamancin haka kiga cewa kin zama ke daban a cikin mata kun san mata kuna da wani ɗabi'a yanzu aka ce ga matan gwamnati ta shigo kowa zaka ga la la sarki sai a kura mata ido ana ta kallanta ta zama wani sabon abu idan aka ce yanzu wannan ita ce matan malamwa wane sai ka ganka an ke Allah sarki wallahi kin ji daɗi yanzu ke ce matan malam la mamaki abun dariya ko kuma abun irin al'ajabi to amma me ke kake dauki kanki wani abu na farko abin da ya kamata ki duba Allah da ya halicce ki ke fa baki bi sauran matan ba idan wancan tafi ki tsoron Allah ki da wannan mutumin bai amfanar da ki da komai ba haka ne saboda haka babban abin da Allah ke so imanin da za ku cusa a zukatanku wajen aiki shi sa Allah maɗaukake ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyarku ko ‘ya'yanku ba su isa su kusantar da ku zuwa gare mu ba in ji Allah, illa man amana sai mutumin da ya imani wa amila saliha kuma yi nagartaccen aiki fa'ula'ika lahum jaza'u dhi'fi bima amilu wa fil ghurfati aminun. Irin wa'annan su ne suke da sakamako na ruɓanya musu ladaddakinsu kuma amintattu ne a cikin aljanna. manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam ya ce, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya dubi zuwa ga jikkunanku baya dubi zuwa ga jikinki ai ni fara ce kalan masu kuɗi kenan Allah baya dubin irin wannan balle ki ce aini ni fara ce ko kuma ki ce a ah, alhamdulillah aini chocolate color ce ta color unique saboda haka aini na sha daban irin kala na a cikin bakake ma samun shi ma wahala ne saboda haka kai wuce nan wallahi Allah baya duba wannan jikin naki walakin yanzuru ila qulubikum Allah yana duba zikatanku wa a'malikum da ayyukan ku shi Allah ke dubawa duk kayan da kika sa duk tsadansa Allah ba ruwan shi da wannan ku ne ƴan uwanku mata an kika shigo ai ta kallo ana gulmanki kai ai kaza ne kaza ne Allah ba ruwan shi da wannan abinda Allah ke dubawa zuciyarki yaya zuciyarki take tsaftatacciya ce ko ko gurbatacciya idan zuciyarki gurbatacciya ce kin ga duk jikinki duk kyawun tufafinki aikin banza ne a wajen Allah daidai da fuffuken sauro baki kai ba ashe kenan ba kyawun jiki bane kuma ba kyawun tufafi bane sa'annan ba tsadan mota bane ko dan kareren gida ba a'a zuciya da aiki shi Allah ke dubawa Allah ka tsarkake zukatanmu Allah madaukaki yake cewa illal ladina amanu wa amilu salihati wa'anda Allah ba zai kai su zuwa ga mafi kaskancin kaskantattu ba na shekaru wanda zai fado ya shiga cikin damuwa ya zama tsoho tukub-tukub banda wa'anda suka yi imani Allah ce illallazi na amanu salihati kuma suka yi nagartaccen aiki falahum ajruhum falahum ajrun ghairu mamnun ga wa'annan wa'anda suka yi nagartattun aiki masu imani suna da lada wanda baya yankewa gairu mamnu bi ma'ana gairu maqtu' baya yankewa mamnun anan ai maqtu' Allah ba zai taba yanke ladansu ba ladansu mai gudana ne haka zai ci gaba da gudana saboda ku gane duk wani tsari da gwamnatin duniya ke amfani da shi yau to tsari ne na musulunci ku sani a musulunci ne ake da gratuity da pension wanda duk wani ma'aikaci idan ya shekara talatin da biyar yana shiga shikenan me zai yi ne zai yi ritaya in yayi yi ritaya kuma me sai ya fara karɓar me pension dinsa da gratuity ko to asalin wannan tsari daga addinin musulunci aka samu mutum tun yana yaro yana ibada har ya tsufa da ya tsufa sai kai matsayin da ba zai iya wa'annan ibadojin da yake yi ba lokacin da yake da kuruciyarsa Allah ya sanya masa wannan garatutun har ya koma ga Allah ana bashi wannan ladan kun ji yanda ake samun lada kenan lokacin da kike kuruciya bakin fitin bakin tafi nap club bane da wurare na ashaba a'a kina bautawa Allah ne ke ce kullun cikin hijabinki ke ce tilawan ƙwar'ani ke ce zuwa makaranta haddan ƙwar'ani yin kaza yin sallah ƙiyamun laili ibada da sauransu sai kika zo kika kai lokacin da kin tsufa kin manyanta rashin lafiya ya kama ki da ba kya iya yin azumi ba kya iya yin wa'annan ibadojin saboda wato rauni da ya kama ki a tsufanki to ko da kin zauna ba ki wannan abin ba ladanki na gudana ba zai taɓa yankewa ba shine Allah ke magana Kunga a musulunci aka samo mai gratuity da pension kenan saboda haka duk wani abu da kike yi na aikin lada har kika koma ga Allah to za ki ci gaba da samu to ku gane saboda ma gatan da musulunci yawa musulmi ba ma wai sai ka tsufa ba daidai da tafiya idan ka yi yanzu misali ba kina kiyamun laili ba kullum kina azuminki kullum ba alhamis da litinin ba to sai Allah ya kaddara tafiya ta kama ki kika yi tafiya kika tafi wata ƙasa ko kika tafi wani gari saboda wani uzuri to wannan tafiyar da kika yi kin ga ai musulunci an ce duk sallolinki da yake na farilla ki mai da shi nawa bibiyu sa'annan duk na fulfulin da kike yi ki daina yi ko to idan kika daina yi wa'annan kwanakin da kika yi a wannan garin da kika yi tafiya idan sati ɗaya kika yi duk ibadan da kike lokacin da kike zaune a gida za a ci gaba da gudanar miki da wannan ladan Allahu akbar ku duba wannan gata da addinin musulunci yayi wa mutum musulmi kuma ya dalilin da ya sa Allah ya mana haka ana so ki shiga ina aljanna amma kuma aikin da zai shigar da mu aljanna sai ya zama ya ci tura ya wahala a cikinmu sai dai mu dinga yawaita aikata ayyukan da zai iya kai mu zuwa ga jahannama Allah ya tsare mu Allah madaukaki yace fama yukazzibu fama yukazzibuka ba'du biddin Allah madaukaki yace ya kai dan adam me yasa kake ƙaryata sakamako da za a ba mutum ranar tashin kiyama ko kuma ya kai ɗan adam me yasa kake ƙaryata lahira da ranan da Allah zai ta da kai ƙaryata lahira ya rabu kashi biyu akwai bilisanil hal akwai bilisanil maqal bilisanil hal shine ɗabi'unki ya nuna ma baki yadda da lahira ba duk matan da take zuwa gidan boka ya nuna cewa bata yadda da lahira ba Dan tabbas da ta yadda da lahira ba za ta je gidan boka ba saboda ko dan duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya je gidan boka ko dan duba idan ya gaskata abinda bokan nan ya gaya masa ko ɗan duba ya fita daga musulunci wanda kuma ya je gidan bokan ko ɗan duba sai bai gaskata abinda wannan bokan ko dan duban ya gaya masa ba sai ya yi kwana arba'in yana sallah Allah bai karɓa ba punishment kenan saboda Allah na fushi da shi na ɗaya kenan na biyu bayan haka Allah sai ya kama shi da wannan laifin kuma in ya ce ba zai yi ba laifi kan laifi in kuma ya yi ba za a karɓa ba eh? wannan wahala ai ta yi wahala ko? wahala biyu ne ko to na farko dai ba za ka yi ba in ba ka yi ba na farko ba za a karɓa ba na biyu ko da ka yi Allah bai karɓa ba sa'an nan kuma ba ka isa ka ce ba za ka yi ba in ka ce ba za ka yi ba kuma wani laifi ne mai zaman kansa kun ga abu guda biyu kenan hukuma ce Allah ke ma mutum to yanzu ke ki kwatanta mana a ce mijinki ya yi kwana arba'in baya miki magana a gidan nan abincinki baya ci ba abin da yake miki kawai sai dai koma kaman kurma in ya tashi gari ya waye ya zauna kujera baban wani ka tashi lafiya sai haka ina kwana ka tashi lafiya yana ta kallonki me zaki duk abin da zaki gaya mai baya ce miki uffan haka zai tashi ya fita ya zaki ji gidan zai miki me Wala wata kuka za ta yi ta yi Allah ya isa shi kenan yana wulakanta ni kaza kaza kaza to ubangijin da ya halice ki ba zai kalle ki ba Ibadan ki na sallar da zaki na kwana arba'in Allah bai waiwayi wannan sallan ba to muƙaddara sai kika mutu kuma a wannan kwanakin me zai faru za ta shiga aljanna a wannan hali ku ba na amsa iyayena amma tana kusa da shiga ina kenan wuta to kun ji dalilin kaɗan daga cikin dalilan da ya sa mafi yawan 'yan wuta menene mata kenan to ashe ba za mu gyara ayyukanmu ba shi ne wannan bilisanin hal kenan bilisanin makal shi ne mutum ya ce shi bai ma yadda da lahira ba kamar yadda irin wa'ansu mawaka suke yi wanda 'ya'yanmu ma za su yi ta sauraron irin wannan waƙoƙin da ba su yadda da lahira ba kaman tupac yana waka yana cewa there is no true hell so fuck around wai babu lahira ƙarya ne ka yi iskantin da kaga dama kuma ‘ya'yanmu ne musulmai za su zauna suna jin korus suna jin waka suna hammamin ɗinsa ana yi ana nodin ɗin kai ya ce the vibration is so inviting eh shi yana kallo yana jin daɗi yana jin kiɗi amma kuma ga ababen da ake isarwa a ciki kada ka yadda da lahira wannan bilisanil maqal kenan to me ya same ku ya ku ƴaƴan annabi adam kuke ƙaryata sakamakon da Allah zai yi muku duniya da lahira sa'annan kuma mai da ku da zai yi zuwa gare sa me ya same ku shine Allah madaukaki yake cewa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe Allah ba shi bane mafi hukuncin masu hukunci daga cikin mutane hadisi ya, ya tabbata daga abdullahi daga abu huraira wanda suka jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai hadisin bai inganta ba cewa duk lokacin da mutum ya karanta wannan surar ya kai wannan ƙarshe fa ƙara'a. idan mutum ya karanta ahkamu alhakimin kenan na wattin fa'ata ala akhiriha alaysa Allah bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala zalika min shahidin wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito sa sai dai hadisin bai inganta ba saboda haka ba a bauta wa Allah da hadisi za'ifi amma me ake so a nuna mana ashe ba Allah bane cikakken masu hukunci shine cikakken mai hukunci cikin masu hukunci akwai wanda hukuncinsa ya tsara na Allah akwai wanda tsarinsa ya tsara na Allah babu saboda haka Allah shine fiyayyen masu hukunci wanda ya tsara muku addinin musulunci da kuma tsarin abin da za ku yi na rayuwa don ku samu rahamarsa duniya da lahira shi sa musulunci sai da ya ba mace dressing code ga irin tufafin da zaki sa wani irin tufafi za ki sa shi ne ki sanya hijabi shi hijabin nan me abin nan dinsa ne ya rufe adanki saboda ke mace Allah ya halice ki da san ado saboda haka sai aka ce to adan nan naki ki lullube shi babu wanda ya cancanci ya ga wannan ado naki sai mijinki mijinki shine zai ga wannan ado sai mata suka ce a'a na dau bi tahriril fatati tabarrujan fatabarrajat lil ahir sakrani amma tilawa falgina'u ladayhim لعب البلوت وجلسة الدخان أكلوا الربا kasbihi, في كسبه وتسارعوا لمخدر fattani. فاستفهلوا غضب الإله فدكهم بالجوع والتقتيل والفيضان فلنحذر من الوقوع وقوعهم إن العقوبة ظهرت العصيان إي وربي إن العقوبة ظهرت العصيان لمن فعل ذلك ولمن تسارع لمخدر فتان نادوا بتحرير الفتاة تبرجا سكتي ماتا كذوك فتو كويت مرارا ماذا إرن halittar da Allah ya yi muku ko sai aka kira shi wai shi ne ‘yancin mata ko ba shi ba ne aka ce shi ne ‘yancin mata ki zo ki nuna jikinki maza su gani ɗan totolin ɗan benelin ɗan shisha ɗan kodin ɗan cocaine ɗan dr blue ya gani ya ga yanda ake yi dr blue Shi ne wani kaya ne na maye wanda ‘ya'yanmu musulmai maza da mata suke sha idan kika ga ki ta shigo bakinta ya yi bulu to ta sha dr bulu kanki ce ai ta sha ba mama yana sha baba bulu ne kin san baba bulu in ka sha ƙarya take yi dr bulu ne kayan maye ta sha sai mai da harshen bulu in kika ga yaro ya shigo harshen shi ya zama bulu to ga bala'in da ya sha kenan sunan shi dr blue haka suke kiran shi in ma ana so a dan saje sai ka dance baba akwai dakta a nan kai kuma zai kai tunanin wani abu ake nufi na alkhairi daktan da ake nufi dr blue kayan maye ake nufi wannan yana daga cikin ababan da ‘ya'yayenmu suke sha a yanzu wanda ya zama musu ruwan dare ya zama musu jiki kunga wannan ita ce musiba da bala'i to babu abin da zaki tattala wa ƴaƴanki maza da mata in ba imani ba su ne kadai za su zama jagoransu na rayuwar duniya da lahira amma duk irin dukiyar da za ku tara musu matukar ba ku ba su tarbiyya ta addini ba sunan aikin nan banza saboda haka haka za su ɗaiɗaice su wulakanta kawukansu ƙarshensu ma su je suna ta mutuwa a cikin hanyoyi suna zuwa suna dakan bishiyoyi da makamancin haka Allah ya tsare mu wannan shine karshen wannan sura ta tin Allah madaukaki yana faɗi a sabon surar da zamu shiga na'am بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خمس آيات خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan sura ita ce sura da ake kira suratul alaq abinda ake nufi da alaq shine gudan jini wanda yake tabbatuwa a cikin mahaifa na ya mace idan Allah ya kaddara ciki bayan ya shuɗe kwana arba'in a matsayinsa na gudan mani sai ya koma jini wannan sura tana daga cikin surorin da aka saukar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a garin Makka wanda ake kiranta Makiya. wannan sura ita ce farkon surar da aka saukarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga a cikin Qur'ani baki ɗanta ita ce farkon sura a Qur'ani wanda Allah ya fara saukarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shekara talatin da tara gab da shiga arba'in sai Allah ya sanya masa san meditation shine keɓanta kansa ya je ya zauna a kogon hira shi kadai matarsa khadija bintu khuwailid sai ta mai abinci wani lokaci zai wata ɗaya a ciki yana tunani kawai tunanin yanayin yanda Allah ya halicci mutane yanda Allah ya halicci abubuwa zai tsaya yana ta tunani wanda da bakinsa ya ce na san wani dutse da idan na zo wucewa a wannan lokacin sai ya ce min assalamu alaika ya rasulallah ya ce na san dutsen da duk lokacin da na zo wucewa a daidai wannan lokacin sai ya ce min amincin Allah ya tabbata a gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da musnad na imamu ahmad daga nana aishatu take cewa dalilin saukan wannan surar kenan awwalu ma budi'a bihi rasulullah sallallahu alaihi sallam min alwahyi ar-ru'ya as-sadiqa fi an-nawm farkon abin da Allah ya fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafarki na gaskiya manzon Allah ke gani fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subh baya taba ganin mafarki face wannan mafarkin ya zo masa kamar yanda gari ke wayewa haka zai gansa yanda ya ga wannan abun a mafarki haka zai gansa life shi sa manzo Allah ya ce kyakkyawan mafarki yana daga cikin alama ta annabtaka to shi sa malamai suka kasa mafarki kala uku kashi na farko shine An ruya saliha aw sadiqa kyakkyawan mafarki shine wanda manzo Allah ce in kika yi mafarki na alkhairi in kika farka ki gaya wa masoyanki sannan ki roki Allah ya tabbatar da abin da kika gani ina fatan an gane na farko kenan na biyu akwai abin da ake kira abughasu ahlamin wanda bature ke kira nightmare shine mafarki na tsoro na firgici na fitina na bala'i na musiba shine za ki ga mutum ya yi mafarki kila ya fado daga sama ko sai ki ji ya fasa ihu wayo cikin banci sai ki ga an ne an iba da gudu to irin wannan <laughs> wannan ba komai bane ba zan manta ba muna jami'a shekara ta uku da yake mukan je mu kwana a masallaci mu fita daga daki sai mu karatu da daddare idan mun gama karatu sai mu bacci a masallaci to akwai wani dalibi daga cikin dalibai yana bacci ina ganin kila bai yi addu'a ba da zai kwanta sai ya fasa ihu wake ganin da bayi ke fita da gudu ta cikin masallaci akwai wani wani ba Allah <laughs> sai da ya targaɗe da safe shi ragar shi na taka na ce me faru ya ce ai wancan banzan ne ya zo ya firgita mu muka iba da gudu na ce to kai ma ce ka gudu <laughs> to irin wannan mafarkin na tsoro ko na firgici bayi daga cikin abin da aka ce ka faɗi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce idan ka yi mafarki mummunan mafarki in kika farka ki duba hagunki sai ki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim so uku shikenan yace kuma kakki gaya wa kowa saboda kuna da matsala mata sai ka ji kar an kira malam malam hmm. malam mabarki nayi. yi kaza kaza ya ce ki nemi fassararsa ya ce ma ki tambaya a ciki ga abinda manzo Allah ya baki yanzu kawai sai ki sa wannan ka'idar duk ga ki a uzubillahi minash shaitanir rajim a bangaren ki na me sai ki kwanta a bangaren ki ta ina dama in gari ya waye manzala ce kakki gaya wa kowa kuma kakki fassara shi in kika fassara shi sai ya faru akan ki kamar yadda kika fassara shi shi yasa kuke jawo kanku bala'i ai malam nayi mafarki malam yanzu yaya ake to ta nan boka yake samun riba akan ku musamman 'yan mata budurwa ce tana mutuwar son wani bawan Allah sai ta ce ai nayi mafarki kaza kaza sai ce ai an nuna min akwai alkhairi a ciki amma akwai dan sharri sai an yi yanka sai an yi kaza boka ne ya yaudare ki daga nan shi kenan. to saboda haka wannan ita ce ka'idar ka'ida ta uku ita ce ta'alluqul qalb abinda zuciya ya ratayu da shi to idan ka kwanta zaka iya ganin wannan abin a mafarki misali kin sa wani abu a ranki musamman 'yan mata ka ji su kenan kullum malam ina son shi kuma yana so na amma baba ta ce ba ta son shi kuma wallahi malam na yi mafarki ma manya aure ta yaya kuka yi aure to malam ai zan yi aure shi ko? a'a ba auren shi zaki ba saboda kin sa shi a zuciya ne shi sa idan kika kwanta za ki gan shi a mafarki cewa kun yi aure shi ne ta'allukul kalb abinda zuciya ya ratayu da san shi to shi ne idan ya kwanta zai gan shi a mafarki ina fata an gane to wannan mafarki shi ne ka'ida guda uku amma na annabawa dukkan mafarkin da suka yi gaskiya ne kuma wahayi ne Allah ke musu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin ruwayan imamu hakim a cikin mustadrak hadisin abi umamat al-bahili yake cewa wata rana ina bacci a mafarki sai wa'ansu mala'iku biyu suka zo min da suka zo min sai suka tafi da ni suka kai ni wajen wani dankareren dutse manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai suka ce min hau sai na ce ta ai ba zan iya hawa wannan dutsen ba sai suka ce hanyar da zaka hau zamu maka sauki ka hau sai ce sai suka min saukin hawa wannan dutsen sai na hau yace sai da muka kai kolu kolun dutsen muna kaiwa can kolu-kolun dutsen ya ce sai na dingadin sauti na hargowa ihu ihu nake ji sai na ce wannan ihun fa sai aka ce min azabar da ake wa 'yan wuta ne suke wannan hargowa kake ji kenan ya ce can sai muka ƙara gaba ya ce sai na gwansu mutane an juya su an yi capsizing ɗinsu ƙafafuwansu na sama wuyansu da kumatinsu na ƙasa ya ce sai na ga an sa wuka ana tsaga kumatan da harasansu jini na ɗiga sai na ce wa'annan kuma wani irin mutane ne sai aka ce su ne masu karya azumi da gangan masu karya azuminsu da gangan su ne irin wannan ake musu wannan ukubar kun ga mafarki na annabawa kenan shine nana shatu ta ci gaba da cewa thumma hubbiba ilaihil al-khala'u fa kana ya'ti hira fa fayatahannasu fihi sai Allah ya sanya masa san ya keɓanta kansa sai ya zo dutsen kogon hira ya dinga kaɗaita kansa a ciki yana ibada take cewa take cewa ya su fihi layali watal adad wa zawadu lidhalik sai ya je yayi kwanaki a ciki wani lokaci sati daya wani lokaci wata daya yana kwasan abincin da zai ci in abincin ya kare sai ya koma gida wajen matarsa ta ƙara haɗa mai wani abinci sai ya koma wajen ya zauna yana kyamatan bautan lata da uzza da manata da hubal da laraba suke a wannan lokacin shikenan thumma yarji'u ila khadija sai ya dawo wajen matarsa na na khadija fa yatazawwadu limithliha sai ya tattala abincin da zai ci kwatankwacin kwanakin da zai yi a cikin wannan kogo hatta faja'ahu wahyu har sai da wahayi ya zo masa bazata wa huwa fi ghari hira'in alhali yana cikin kogon hira faja'ahu almalaku fihi faƙal. sai mala'ika jibril ya zo masa a wannan kogon hira sai ya ce masa iqra qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ma ana bi ƙari'in. Allah ya ce mai mala'ika jibril ya zo ya ce masa ikra karanta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma ana bi qari'in ni ba mai karatu bane qala fa akhadhani fa ghattani hatta balaga minni aljahd sai malaika jibrilu ya kama na haka kun san girman malaika jibrilu malaika jibrilu yana da fukafukai guda 600 sun rufe sama gabaki daya fiffike guda daya daga ƙasa zuwa sama ya rufe to guda daya biyu har 600 haka haka ya ce sai ya rike ni ya matsi na haka ya ce sai da na kusa suma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ake so a nuna miki addini fa ba wasa ha addini fa me ba wasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya ce sai da na kusa suma sun ma'arsala nisa nan sai ya sake ni faƙala ikara sai ya ƙara ce mun karanta faƙultu ma ana bi ƙari'in sai na ce mai ni ba mai karatu ba ne faƙaɓa nisaniya sai ya ƙara matse ni karo na biyu hatta balaga min niljahad har sai da na kusa suma da ya matse ni sun ma'arsalani sa'an nan ya sake ni faƙala ikra sai ƙara ce min karanta faƙultu ma ana bi ƙari'in sai na ce ni fa ba mai karatu ba ne sai ya ce faƙattani thalitha hatta balaga minnil jihad sai mala'ika jibrilu ya matse ni karo na uku har sai da na kusa suma sun ma'arsalani sa'an nan sai ya sake ni faƙal sai ya ce min iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaqa اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم insana ما لم يعلم wannan shine farkon wahayi da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ji asalin yanda dalilin da ya faru Allah ya saukar da wannan sura ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a tambaye ki wace sura ce sura farko da aka fara saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani sai ki ce suratul alaq ita ce me iqra ita ce farkon surar da Allah ya fara saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me manzon Allah yayi qala faraja biha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gidansa da wannan ayoyi tarjifu bawadiruhu hatta dakhala ala khadija kawai sai koma yana kirma yana tsima na tsoro ya shiga daki wajen matarsa yana ce mata me zammiluni zammiluni lullube ni ina jin tsoro ta kin ga da budurwa ce ta ga miji ya shigo yana kirma me za ta yi ta ma za ta aru na kare ne ko ai guda za ta ban shi miji ya fi shigo yana tsoro ita kuma za ta zauna a ita ma ai za ta iba ne da gudu to amma da yake mace ce ta dan manyanta ga hankali ga sauransu sai ta ce irin wannan mutumin Allah ba zai tozartar da shi ba wannan yana nuna mata tana karfafa wa mijinta ne akan me alkhairi kuma in mijinta ya shiga cikin damuwa ita za ta me za ta kwantar masa da me da hankali to ke idan mijin ke shigo gida a ransa a ɓace za ta ce ni na ɓata maka rai ko ba haka za ki ce ba ai ba ni na ɓata maka rai ba to za ka huce a kaina a'a ke ya kamata ki kwantar masa da hankali ne ba ki ce ni na ɓata maka rai a waje ba a'a mace idan ta fahimci mijinta ransa a ɓace ki to za ta zo ta kwantar masa da hankali ta yanda zai samu natsuwa to me na na Khadija ta ce masa fazammaluhu hatta za anhu ar-raw'u sai ta lullube shi har sai da tsoron ya gushe masa faqala ya khadijatu maliya sai manzo Allah ce ya ke khadija me ya same ni ne wa akhbaraha al-khabaru sai ya bata labarin abin da ya gani wa qala qad khashitu ala nafsi yace kai ina ji wa kaina tsoro wannan abin da na gani ya ga mala'ika jibrilu a irin ƙirar da Allah ya halici mala'ika jibrilu to shi sa hankalin manzan Allah ya tashi faƙalat lahu kalla sai ta ce a'aha abshir fa wallahi sai ta ce ina maka bishara ka sani cewa la yukhzika Allahu abada irinka Allah ba zai taɓa tozatar da ku ba kun gama ce kenan ko ne kirki kenan innaka latasilir rahim dalilin da yasa ta ce ba za ka tozartu ba ta ce saboda kai kana sada zumunta wa tasduqul hadith kuma in kana magana ba a taba samun ka da ƙarya ba duk maganan ka gaskiya ne wa tahmilul kal kuma kana taimakawa gajiyayye wa taqrid kuma kana girmama bako Wato inu ala nawaib alhaq wanda ke bukatan gaskiya kana agaza masa akan wannan gaskiyar ka daura shi akai ka kuwa Allah ba zai taba tozartar da kai ba kun ga ne kirki kenan ko kun ga tana nuna masa attributes ɗabi'unsa wanda ya ɗabi'antu da shi wanda bai kamata a ce Allah ya wulakanta irin wannan mutumin ba to me ta yi ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها سيتتفد شي زواغا بفنتا دان uwan babanta Khuwailid shine warakata bin Naufal sai ta tafi da manzon Allah sallallahu zuwa gare sa wa kana mri'an qad tanassara fil jahiliya shi warqata bin nawfal mutun ne wanda ya zama kirista a jahiliya wa kana yaktubu alkitab alarabi yana rubuta injil da larabci wa kataba bil arabiyya min injili ma sha'a shi yana rubutu da larabci ya iya rubutu sa'annan kuma ma ya rubuta bible da larabci gwargwadon abin da Allah ya ga dama sai ta ce na tuke ba da labarin nan Wakana, kana kabiran kadi rumiya shi warakata bin naufal dattijo ne ya tsufa ya manyanta sosai har ya makance faƙalat khadija sai na na khadija ta ce masa ai ibnu am ya kai dan Amina, isma ibnu akhika ka saurari dan dan uwanka me zai gaya maka wato tana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala waraqa fa qala waraqa sai waraqa bin nawfal yace ibnu akhi ma tara me kake gani ya kai dan dan uwana yana tambayan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima ra'a sai manzan Allah ya bashi labarin abin da ya gani a kogon hira faƙala warakata warakatu bin naufal sai ya ce haɗan musu lazi unzila ala musa wannan shine ma'abuci sirrin da yake sauka ga annabi musa yake munajati da annabi musa bi ma'ana mala'ika jibrilu ka gani laitani fiha jaza ya kai cuna a ce ina da samartaka na akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk a ce ina da rai lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin makka kun ga ya san labarin wa kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa a lokacin bai san shi annabi bane amma warakata bin naufal shine ya nuna wa manzan Allah shine annabin karshe wato farkon wanda ya fara musulunta shine warqata saboda ai shi ne ya fara sanar da manzan Allah kai ne annabin ƙarshe a lokacin da manzan Allah ya fara kwaɗayin ya ga mala'ika jibrilu karo na biyu kenan sai yake cewa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce awa mukhrijiyahum ni dinnan yanzu za a kore ni a garin makka manzan Allah na mamaki saboda ana ce mai ne al'amin al'amin a garin makka to kuma ga wani yana cewa ai za a kore shi a garin makka sai yana mamaki ni din nan za a kore ni a makka manzo Allah na mamaki sai warqata yace masa fa qala warqatu na'am eh lam ya'ti rajulun qat bima ji'ta bihi illa udiya mutum bai taba zuwa da irin sakonka ba sai an kishi kuma an kore shi kenan in dai sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne ba za a so mutum ba saboda ya zo da mai gaskiya yau in ka faɗa gaskiya ana san ka me faɗin gaskiya ana san sa ba a san sa ina fata an gane mai aikata alkhairi ana sansa sa ba a san sa za a ce eh dala ya zo ya nuna mana shi yana da shi komai sai ce ya ya iya waye waye waye haka mutane suke idan kana cikin mutanen banza kana aikata alkhairi to haushinka suke ji wai kana so ka nuna kafi su kuɗi ne ko me idan mai kuɗi ne yana aikin alkhairi akwai wani ma mai kuɗi da ya ce wai wasu ne masu kuɗi abokansa suka zo suka same shi suka ce kana ta barnatar da kuɗinka fa kuɗinka zai kare fa wai yana taimakawa mutane wai yana barnatar da kuɗinsa wai kuɗinsa zai kare wai gargadi aka zo ana mai ina fata an gane to haka mutanen banza suke ko da yaushe to shine warakata bin nawfal yake ga manzon Allah sai ya ce wa in yudrikni Yau yawmuka ansuruka nasran mu'azzara da lokacin ka zai riske ni lokacin da mutanenka ka za su kore ka zan taimake ka taimako na ƙarfafawa. amma warqata bin nawfal bai daɗe ba sai Allah ya karɓaransa. ransa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu baihaqi ya kawo a cikin dalailun nubuwa yace lokacin da yaje mi'raji da je sama ya ga warqata bin nawfal a cikin aljanna shi ya mutu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada da'awarsa cikin mutane amma ya yadda da manzon Allah shine annabin ƙarshe to kun ji dalilin da ya faru Allah ya saukar da wannan sura Shi ne Allah ya ce, iqra ka karanta bismi rabbikal ladhi khalaqa da sunan ubangijinka wanda ya halitta saboda haka wannan yana nuna ilimi wato yana da mahimmanci a rayuwar musulmi shi sa farkon abin da Allah ya fara yin wahayi ga manzansa shine akan me karatu kun ga ya nuna ilimi abu ne mai mahimmanci to amma a yau idan ka duba ɗabi'an musulmi za ka yi bakin ciki ba ma karatu ba mu mai da karatu ɗabi'anmu na yau da gobe ba wallahi abin takaici ne ‘ya'yanmu a boko iyaye ma sun sani akwai miracle centers da ake zuwa yin wayek e eh, akwai miracle centers wanda kawai in ka je kawai yaranki zai fito da age ne e akwai salvation centers in ya fito in ya je a ne zai fita da shi har in ka yi registration ma wai tambayanka ake yi a eh, kake so yaron ka ya fita da shi koko bees kake so yaron ka ya fita da shi koko seas kake so yaron ka ya fita da shi yaro sai dai ya zauna kawai result ya fito ai yaro ya ci waye ba a karatun komai wallahi abin takaici ne nan na je poli aka gayyace ni lectures nake gabatar musu da lectures to da na je ina gabatar da lectures din ko da yake lectures din da turanci ne ga rector fa a wajen sai na dama maganan da muke yi akan wato environmental influence da ake samu na rashin karatu na 'ya'yanmu har nake buga musu misali da kaina na ce wallahi ba zan manta ba akwai lokacin da muke rubuta wayek na ce ina rubuta wayek akwai wata yarinya gefe na ranar muna rubuta mathematics na ce yarinyar nan Allah ya sa ta kware a iya mathematics number one zuwa 10 din nan ba wanda ta yi skipping ta rubuta shi neat and clean na ce ni kuma I was able to answer just seven questions na ce kuma out of that seven na san abc d ban sani ba sai in tsallake na ce idan na juya na ga yadda yarinyar nan take rubutu a natse sai zuciya na ya yi ta tafasa kamar ya fashe ya za a yi mace tafi ni iya wannan abin na ce wallahi da in kalli jarabawanta gara na faɗi Allah zai sa nan gaba in ƙara himma in yi karatu da in ci jarabawan sai hall ya kiɗi ne sai wani ya ce he, this man hall yo paper like waek a gwajen salon sai mai shi opuna and waiting kun ji abin da ya ce shi tunaninsa kenan holdin ɗin gaba kiɗe kiɗi mai wai su suna mamaki ya za a ce irin waye kuma na ce ah, alhamdulillah i was able to pass it amma ne ina ta mamaki ya za a yi wannan yarinyan a ce tafi ni iya wannan abin aka zo economics lokacin wani ina ganin ni wani guru ne na wani sha ccs okeke a kwakwalwa na na haddace shi kusan textbook din na haddace shi saboda a lokacin ina da burin ina so in karanta economics don ni ban taba karanta ma commerce ba ba malamin da ya taba karantar da ni na siya textbook ne na karanta kuma na zauna waye na ci shi saboda ina da target cewa ina so in karanta economics to a wannan lokacin da aka zo economics wani ina ganin ni guru ne awa ɗaya yarinyar nan ta fita na ce kai yau fa gaba da gabanta ta shi ta fita ina ta mamakin baiwar allan nan sai da muka zo islamic studies sai abu ya kakare sai tana tambaya na sai na ce oho yau wato kai ko kai fa a ce ba ta dami ka komai <laughs> sai yana mamaki na ce to aha yanzu kai ma ka dan samu abin da ka dan bi ta sani a kai yanzu a ce duk komai yarinya nan ta wadace ba da tambaye ka ai abin kunya ne ni abin da ke bani mamaki ya za a yi mace tafi ni iyawa to yanzu ƴaƴanmu abin takaici ne wallahi yaranmu kawai yaro in ka karantar da shi sai ya ce yana jira in jarabawa ya zo ka ƙara zuwa ka taimake shi ka cuce shi ne baka me ba baka taimake shi ba ka cuce shi ne na ce ni dai da na yi nawa ba wanda ya taimake ni kuma ba abin da zai sa in taimake su saboda haka tsarin da aka bamu na scheme of work ka ba da 75% na ce ni ko ina ba yara ne 100% saboda haka ba abin da zai sa in taimake su duk abin da aka zo da shi a scheme of work sai na koya musu na san cewa in dai suka karanta ba abin da zai sa ba za su iya amsa tambaya ba to ya za kuma in zo in taimake su na cuce su kenan ban taimaka wa yaro ba saboda haka ne ma tsarin da ministry of education suka yi a akan arabic daga cikin farkon abin da za a karantar da yara a yan secondary a bangaren larabci akwai i'timadu ala nafs self reliance me yasa saboda yaro ya tashi da wannan kafin ya je SS3 ko kuma kafin ya kai JSS3 ya san cewa yana so yayi waye dinnan ne yayi fasin da kansa ba wai a rubuta mai a kwafe masa ba yanzu haka yayan mu suka koma shi sa wani graduate idan ka ga graduate in an ce ma wannan graduate ne sai ka ce wallahi karya ne ni a gabana akwai graduate din da cannot spell february eh graduate ne a gabana a nan orientation camp a nan Kaduna tana gabana ni ina bayanta sai ta rubuta matan ta ce mata mumu na so da right eh, february ta ce mom sai ta ce don momomi <laughs> ta kasa rubuta februari wannan 'ya'yanmu kenan to me yasa ba za mu kwadaitar da 'ya'yanmu su karatu ba kuma duk laifin yana kaiwa gare ku ku iyaye abin da ya dame ku yaran ku dai su ci jarabawa ba su yi grafin ɗin karatu ba ku gane akwai iya karatu daban cin jarabawa kuma ne daban sai ki ga yaro ya ci jaraba amma ba komai a kwakwalwarsa wani bai ci jaraba ba amma yana da karatun shi yasa bature bai yadda da theory eh, theory kadai ba hada me practical mu ne dai nan kadai kwali shi yasa kowa kawai in ya zo ya sha abin nan sai dauko kwali ya ce ya gama karatun bai dame shi ba to wajibi ne a ce mu kwadaitar da ƴaƴanmu su yi karatu saboda addininmu ya kwadaitar da mu akan ilimi shi sa Allah ya fara da me kayi karatu da sunan ubangijinka wanda ya yayi halitta shi ko ilimi ya rabu kashi biyu akwai din ash-shar'i akwai ilimi na addini na shari'a akwai kuma ilmu dunyawi akwai kuma ilimi na duniya dukkan guda biyun musulmi na me yana da bukatarsa wanda yake wajibi na farko shine me ilmu dini shar'i ilimi na addini na musulunci yanzu idan kika mutu a kabari tambayoyi nawa ake yi tambayoyi uku ko za a iya faɗin mun me ake cewa na farko man rabbuka na biyu wa dinuka na uku wa man nabiyuka ba ce wama ma english ba eh me yasa ba ce ba saboda wannan ilimi ne na rayuwar duniya ina fata kun gane shi kuma musulmi duniya da ina da lahira yake ko saboda a duniya yake rayuwa Allah kuma ya ce wala tansa nasibaka minad dunya kada ka kada ka manta da kasanka na duniya bi ma'ana ilimin duniya kada ka manta da shi to meye yaya za ka yi ka sarrafa ilimin duniyarka ka samu lahira shine sai kana da ilimin me sai kana da ilimin addini ilimin addinin ka shine zai taimaka maka ya sa ka iya sarrafa ilimin da ka samu a duniya ka yi aikin da za ka samu ina lahira to kun ji bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba kenan saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya umarni da yin karatu da sunansa to wannan ilimi ne na addinin musulunci Allah ya umarni da shi sai ce khalaqal insana min alaq Allah ya halicci dan adam daga alaq shine gudan jini wanda bayanin ya shude asali yana farawa ne daga mani sa'annan ya koma gudan jini sannan ya koma tsoka sa'annan a fitar da kasusuwa da makamancin haka sa'annan mutun ya zama yanda yake sai ce iqra sai Allah ya ƙara ƙarfafa mahimmancin karatu wa rabbukal akram ubangijinka shine mafi karamci allazi allama bil qalam shine wanda ya ilmantar da dan adam da alqalami wai cikin mu na akwai wacce ta fito da ilimi daga cikin mamanta a ce yau ta fito alhamdulillah amma graduate sai ta fito tana dan wiki wiki amma graduate akwai a ina a ina ka samu wannan a duniya ko shine allama allazi allama bil qalam shine wanda ya karantar da ilimi Allah ce ah, da alqalami Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shine wanda ya fito da ku daga cikin iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba abinda kuka sani waja'ala lakumus sam'a ya sanya muku ji wal absara da gani wal af'idata da zuciya la'allakum tashkurun saboda ku gode masa saboda haka idan kika haifi yaro yaro ya dan fara wayo aka dan dinga mai haka aka ga yaro baya kyaftawa baya dariya ana dariya sai a ce ko dai mene sai a fara tunanin ko makaho ne baya gani ko sai kika kin damu in kika yi magana ko kika yi tafi kika ga bai firgita ba sai ki ce to kina tsoro kada ya zama me aha kun game wannan duka yana nuna mana ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi wa dan adam to daga nan sai mutum ya fara koyan ilimi ya je makaranta ko ya je makaranta daga nan ya fara koya a koya mai alifin ba'un ta'un ko a koya mai yadda ake harda haruffa sannan yadda zai karanta su sa'annan ya je boko a karantar da shi abcd sannan ya san yadda ake hada alphabet a zo a karantar da shi part of speech ko a zo a karantar da shi wannan a karantar da shi wannan ya san wannan ya san wannan haka a hankali a hankali ya gama firamare ya gama sakandare ya koma ina ya shiga jami'a ya gama daga nan zai ce ya yi digiri daga nan zai ce zai koma digiri na nawa na biyu daga nan zai ce zai yi digiri na nawa na uku an kure bokon kenan ko daga digiri na uku akwai sama da shi professorship sai kana jami'a ko kenan ya zama an kure sai dai ka dauko sai dai ka ganshi ya dauki disney an ga makaranta an dauki daily trust an ga makaranta an dauki waye kenan digirin ya kare da karanta eh kun taba ganin mutumin da ya karanta digiri na uku ya gama sannan ya dawo kasa ya ce ya dauki abin da aka karantar da shi a secondary school yana bibiya sai dai in lecturer ne haka ne sai dai in lecturer ne amma haka kurin to amma ilimin addini fa kana da bukatansa abinda aka karantar da kai a islamiyya da sauransu kana da bukatan ka bibi wansu ilimi saboda ka gane ka tace su ko to kun ga ashe kenan addinin musulunci ya sha daban saboda haka duka kuma ilimin ana bukatar musulmi ya zama yana da wayewa a kansa sai ce allama insana ma lam ya'lam Allah ya sanar da ɗan adam abin da da can bai sani ba ko da mun san karatun ƙur'ani ba mu sani ba daga nan muka zo muka shiga islamiyya muka iya ko haka ne sa'an nan kuma karatun bokon da muke yi da mun san shi ai ba mu san shi ba daga baya me Allah ya zo ya sanar da mu a ina muka san shi a duniya to wannan yana nuna mana ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuma Allah yana nuna mana mahimmancin ilimi a rayuwar mutum musulmi amma a yau abin takaici Mu ga cewa ba a damu da ilimin ba ana, dam, ana damuwa ne da ilimin a baki shine kwalin ake so yarinya ta gama karatu yanzu misali sai ka zance to tunda miji bai zo ba ki je ki kara masters yanzu ba wai tana karatun bane saboda ta kara ilimi a'a sai ta ci gaba ta gama master sai ce to tunda dai har yanzu ba mijin ki ƙara PhD sai ta kara, ta kara digiri na uku an kure to yanzu kuma shikenan sai a koma yanzu neman me mijin wuri janjan to a lokacin da ta kai PhD din nan fa ta kai biyar mafi akalla kenan namiji kuwa idan ya ganki an ce talatin da biyar sai fara lissafi to wannan na aure ta mukaddara ta yi sauran haihuwa a 37 ta haihu a 38 a a a 37 ta haihu ba za ta kara haihuwa ba sai ta kai me sai ta kai 43 kuma don ita mango park ya riga ya fasa kwakwalwar da yawa saboda haka za ta yi ne ai I want to do child spacing at least ka samu 5 or 6 years ka kai ma at least ka huta Mm. ita baturiya to daga nan daga nan kuma shikenan an dode haka wata ta yi daga aure wai sai ta je ta sha pills wai tabo a dan more tukunna kafin a fara haihuwa pills kuma kilu sai ja yanzu tana nan kaman ta mutu tana so ta haihu babu har maka hadu ta ce malam please i just want to have because i'm close to my menopause nace am i the one giving a child wai do something na ce what do, what you expect me to do yanzu me ta riga ta je ta sha kamuya muya to yanzu ya zama ta alaka kai kuma gashi ta kai kuma yanzu tana wajen arba'in da yan kai ba kuma haihuwa to shi sa dole a yi taka tsantsan Allah samu dace a nan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu ɗaura daga inda muka kwana saboda tambayoyinku ya samu shiga insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mai ta farko tace assalamu alaikum wa alaikum assalam tace da Allah mana tana son ka taimaka mata maganin ciwon mara mun dai ambaci dai bayani mun ce ki amfani da na ce ki amfani da hiltit garin hiltit na ce ki amfani da garin hiltit ki samu garin kristal hindi kuma ki samu garin tafannuwa na ce ki samu garin habbatun rashad ki samu garin zaitun sannan ki samu garin habbatis sauda sannan ki samu ma'ul wardi da kalut tufa sannan zuma idan aka kwaba shi waje daya sai ki dinga sha in Allah da wannan abin da kike ji zai kau da izinin Allah in san samu ne in kin samu garin za'afaran sai ki kara da shi ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ta kasance idan ta yi aiki na lada tsakaninta da Allah sai kuma ta ji tana son a sani masu kamar don a yaba mata sai ki kokari ki gyara niyyarki shedan ne yake so ya ci riba a kanki ki yi kokari ki gyara niyyar ki shedan ne yake so ya ci galaba akan ki sai kuma idan sallah sai da cewa Allah kenan kike so ki sallah ba kina sallah kina irin dan dirjen nan tana sallah tana dan dirje wai wato saboda a gane cewa a ah, kai ai as-salatu ce akwai sallah <laughs> ki daina haka shedan ne yake so ya samu riba a kanki ki yi kokari ki jajirce ki yi shi domin Allah kin samu taban nan baki samu ba sallan da kike yi domin wa kike yi kuma shi wanda kike yi domin sai yana kallon ki ko baya kallon ki shikenan ki sa shi a zuciya ko da yaushe idan wannan abin ya bujiro miki sai ki ce ai wanda nake yi domin sa ya san ina yi shikenan ya wadatar shedan ne yake so ya ci riba a kanki idan kina jin haka ki dinga isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim ki dinga isti'aza sai mai tambaya ta gaba ta ce tambaya ta ita ce idan mutum ya makara sallar asuba har rana ta fito zai yi sallah ne ko zai bari sai lokacin sallar asuba ta ya rama don ta ji wani malami ya ce idan rana ta fito mutum baya da sallah sallar da aka ce ba a yi shine nafila kila baki ji shi da kyau ba ne. amma ke a lokacin da kika farka to sai ki sallan ki kira ka atayil fijr din ki sannan sai ki sallan asbahi saboda manzo Allah ce rufi alqalam an thalathin annaim hatta yastayqid an daga alqalami daga rubutawa mutun laifi mutane guda uku daga ciki sai manzo Allah ya ce mai bacci har lokacin da ya farka abin nufi bacci ne ya rinjaye ki dan na san wata za ta ce to malam ya bamu, mu click kenan zan je in ta bacci na a'a ana nufin wanda bacci ya rinjaye ki baki ma ji sallan askiran sallan asabahi ba har sai da gari ya waye to idan kika farka ki yi rakata fijr din ki ki sallan ki ina fata an gane amma kin ji kiran sallah kika ce ke kin gaji ba za ki iya kaza ba to wannan laifinki ba ƙaramin laifi kike yi tsakaninki da Allah ba wannan kadai rashin yin sallar kin cancanci Allah jefa ki a wuta Allah ya tsare mu a ah, ah, sai tambaya ta ta biyu ta ce na Allah daga wani lokaci ne lokacin wanda haike shiga da kuma yake karewa tun daga ketowar rana idan rana ya fito ya hudo shikenan daga misali kaman karfe bakwai da rabi har zuwa sha biyu lokacin walha ne na akwai wacce ta rubuto takarda wanda mijinta ya kawai sai mata na tsawon shekara daya zuwa biyu idan tana na sai shi samu malam a wajen bana tashi ah, sai mai tambaya ta gaba ah, ita ma tambaya ce tana da ɗan tsawo ita ma ta iya samun malam a waje ta ce menene amfanin namijin da ya yi ma uwar gidan shi karya cewa an gayyace shi ya sha ruwa a wani wuri a shi ya tafi gidan da macen ina zuwa ina zuwa barin ba da amsan wannan yana iya yiwa tsakani da Allah yana iya yiwa baki iya abinci mai daɗi ba ne. Shi ne tsakani da Allah wannan shi ne mafi kusa ki mai iya adalcin da za mu iya masa kenan ƙila abincinki ne ba daɗi kuma yana jin nauyi ya ce miki abincinki ba daɗi shi ne sai ya dan saci hanya ya je can ya ci abinci saboda haka sai ki ƙara komawa course eh ina fata an gane sai ki koma course muna da almanar women center ana koya ana koyar da girki a wajen sai ki zo ki koyi yanda ake girki kila ki a dan ƙara iya romo yawa shine gaskiyar magana malam mutum ne yake tsaro sai aka kira sallar asuba a salatu za eh ba za ki iya shan ruwa matukar a kofin na hannunki haka manzo Allah ce idza adhana al au aw idza sami'tum al muadhdhin wal ina'u fi yadi ahadikum fala yad'uhu hatta yaqdi minhu hajata yace idan akwai kofin ruwa ko wani abu na sha a hannunki kin daga zaki sha sai kika ji ladan na kiran sallan as-salatu na asbahi sai manzo Allah ce ki karasa sha kada ki ajje ina fata an gane wannan rangwame aka yi amma ba wai kila ki ce misali a'a ba za ki sha ba sai lokacin da liman ladan ya fara kiran sallah sannan ki dauka ki ce za ki sha a'a har ma hakan ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya dan makara ya rike kofi kenan sai ya ji ana kiran sallah sai ya ce wa manzo Allah ya maki Allah to yaya zan iya sha manzo Allah ce sha ba laifi sai sayyidina Umar ya sha ina fata an gane to wannan babu laifi idan ya zama yana hannunki zaki iya sha amma haka kurin ki ajje ki ce wannan kuma laifi ne ina fata an gane ana jiya miki tsoro zai iya karya miki azumi kuma laifi zai hau kanki sai tambayar ta ta ce tana son malam mata bayani akan child spacing child spacing shari'a ta yadda da shi Allah ya ce walwali da hunna yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini iyaye mata masu shayar da 'yayansu za su iya shayar da yayansu shekaru biyu cikakku sai ce liman arada an yutimma rada'a ga wanda yake so ya cika shekarun da ake shayar da ɗa to kun ga mafi galibi likitoci suna cewa constant breastfeeding yana hana ciki ya zo duk da akwai wa'ansu exceptional wanda za ku ga suna abin nan amma mafi galibi idan mace na yawan shayar da ƴaƴanta nono akai-akai to da wuya ta ciki ya shigo a ɗan wannan ɗan tsakankanin sai dai akan samu wa'ansu bambanci daga yanayin jikin ya mace da makamancin haka to idan aka samu misali kin shayar da ki shekara biyu cikakku kin ga a lokacin mafi galibi ana yaye yaro ne daga shekara biyu ko sai dai wanda ake yaye shi daga shekara nawa ɗaya to shine Allah ce ga wanda yake so ya cika shekarun yayewa kun ga kenan ana iya yaye yaro kasa da shekara nawa biyu kenan ko haka Allah ce to kin ga idan mace ta ce za ta yaye danta a shekara biyu kun ga automatically kafin ta haifi wani yaro zaki ga yaron na ya kai shekara uku ko har da ɗan ɗauriya ko ya dan samu ƙarfi ko bai samu ba ya samu kun ga wannan babu laifi amma ba yanda ƴan boko suke yi ba sai ta ce to yanzu ta yi aure tana da shekara talatin ne ko ashirin da biyar sai ta ce za ta yi child spacing 5-5 years in ta samu ɗaɗa na farko ba za ta ƙara yiwa ba sai nan da shekara biyar kunga ta zama talatin da nawa lokacin da ta samu na biyu tana shekara arba'in ko to kinga sai ka ji ta ce tu a ah, ok wallahi alhamdulillah ai biyun nan allah masa albarka to ƴaƴanku kuma ba ku san wanda za ku amfani da su ba so nawa ne za ki haifi yara za ki haifi bakwai ga sanan duk bakwan sun taso da na farkon har zuwa na shidan ba wanda kika amfana da shi sai dai na karshen na bakwai shi ne zai zama zakka a gidanku ya zo ya tausaya miki ya miki hidima wanda wa'annan yayyinsa ba abin da suka yi miki haka ne? ina fata an gane Sa'annan duk yawanci yau gudun talauci muna gudun talauci ya yaran yanzu waye waye Allah duk yaran da zai zo duniya kafin ya zo duniya Allah ke tsara masa rayuwa kina nan da rai ke uwa ko ubansa na nan ko baya nan abinda Allah ya tsara sai ya zama ina fata an gane mata wannan tauhidin ba ku da shi ku yi hakuri ba ku da wannan tauhidin shine me sai fa ya ce ta yanzu ba kai ba to yaro ko kina nan ko ba kya nan abinda Allah ya tsara sai ya ne sai ya zama ki sa wannan a ki ko da yaushe to shi ne zai sa duk lokacin da Allah ya kaddara aka samu sai ku bi tsarin da shari'a ta ce amma ba irin wannan wanda dan boko yake kokarin haddade ƴaƴansa ba yana so ya ɓoye ne da child space amma shi a rayuwarsa ƴaƴa uku kawai yake so kin ga wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba ki iyakance ƴaƴan da kike so ki samu a duniya Allah bai yarda da wannan tsarin ba ina fata an gane amma dan a samu tazaran shekara biyu ko uku wannan babu laifi Allah sa mu dace ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce shin za ta iya yin addu'a a cikin rukuni a ba a yin addu'a sai dai sai dai a yi tasbihi sujjada ne ake yin addu'a a ciki na sai tambayar ta biyu shin za ki iya karanta sura a rak'atayn fajr eh, za karanta sura ai manzo Allah yana yi wani lokaci kuma ya karanta a kawai duk kika yi ya wadatar sai mai tambaya ta gaba ita ma rufu ne mai dan tsawo ita ma sai ta samu malam wadda ta ce mahaifinta yana zarginta akan ma yar wata wadda suke yan uba asiri da ana ta samu zai mata bayani a waje Ah, ah, mai tambaya da wata ce mai gidanta ne yake da 'ya'ya mata da maza to sai ya ba hasan filaye ya ce kowa ya gina idan ya yi aure ya zauna da idanunsa amma bai ba mata ba mun ji wani wa'azi an ce kyautar ba ta yi ba malam ya gaskiyar wannan magana eh gaskiya ne hakan ya faru ga amara mamar nu'man bin bashir babansa bashir ya ba sa kyauta sai babarsa kamar yadda ya zo a cikin bukari da musulun sai babarsa ta ce kai ni fa ban natsu da wannan kyautar da kai wa wannan ɗa ba ka je ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambaye shi yaya hukuncin wannan kyauta a addinance ku duba fa su yawanci fa lahirarsu suke duba fa ba duniya ba yanzu ke mijinki ya ba danki wani kyauta alhamdulillah ai dadi ma zaki ji kawai ke ba ruwanki ma kawai alhamdulillah sai ya tafi ya samu manzon Allah ya ce ya ma'aikin Allah ni ne na dauki kyauta na ba dana babban dana eh, ah, Nu'man sai manzo Allah ce sauran ƴaƴan ka ba su sai ce a'a sai manzan Allah ce la ushidu ala hadhal jaw ni ba zan yi shaida a wannan ƙetan da kai ba ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku su ma matan yanda ya ba mazan fili kowa a ba su fili in ba haka ba kyautan nan ba ta yi ba ya saba wa Allah shi uban Ah, sai mai tambaya ta gaba da Allah mutum zai iya cewa la ilaha illallah ba tare da shiga da Muhammadu Rasulullah ba eh za ki iya cewa la ilaha illallah ko za ki iya cewa la ilaha illallah wajen zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah za ki iya cewa kuma amma yana da kyau ki hada da Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane babu laifi amma kuskuren da ku mata kuke yi in yaro yi wani abu sai kici ce an ce la'ila da kika ce fa kin ce hatta Allah bai cancanci abauta masa ba fa la'ila da kike cewa la'ila kin ce hatta Allah bai cancanci abauta masa ba da kike cewa kenan sai ku yi hattara ina fata an gane ki da cewa la'ila idan kin ce in kin ce la ilaha da kike nufi kenan a larabce da ake nufi da ma'anarsa a larabce hatta Allah bai cancanci abauta masa ba kin yi barna ne ko kin yi gyara to Allah ya sa mu dace a sai tambaya ta gaba ita mata da dubu san tambayoyin wanda suna bukatar ki kebe da mana in ce wanda mana ya ce bai halatta mace ta zauna da da baya sallah ba ba ga shi ki samu mana na tashi akwai sakatai da sai mai tambaya ta gaba ta ce menene asalin addinin kiristanci to Allah na tuwa barin baki Amson da imamu Shafi'i ya ba wani da wani ya tambaye shi imamu Shafi'i ne ya karanto hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce mai to akramakallahu kai me ra'ayinka sai ce a coci ka ganni da zaka tambaye ni me ra'ayina saboda kai abinda in an ce kiristanci ai wannan ba ni ya kamata ki tambaya ba suwa za zaki tambaya saboda haka ke a matsayinki na musulma ba kya bukatan sanin menene kiristanci ke abinda Allah ya wajata miki ki san menene musulunci ko kin gama sanin musuluncin ki gama sani ba to ba ruwanki da wannan barin gaya muku hadisi ya inganta cikin mustadrak na hakim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar ya dauki wani yanki na attaura yana dan karantawa har ya burge shi yake cewa manzon Allah kaga wannan abun sai sayyidina Umar ya ga manzon Allah ya bata rai ya san cewa akwai me akwai matsala sai manzo Allah ya ce na rantse da Allah wallahi law kana akhi Musa hayyan lama wasi'athu illa tibai na rantse da Allah da dan uwana annabi Musa na da rai yau ba abinda zai sa ya tsira a wajen Allah sai ya bi ni yanzu na zo muku da musulunci ne da har da akwai abin da ya rudar da ku ne har za ku yi kwaɗayin wani addini da ba na musulunci ba ina fata ta an gane to shi ne kwatankwacin amsanki yanzu abinda Allah ya wajabta miki sanin addinin musulunci ki san yanda Allah ya wajabta miki bauta masa yanda zaki sa hijabi daga kai har ƙasa ko shi ya kamata ma a ce kin yi tambaya ya hukuncinsa sallanki azuminki ibadanki tauhidinki ta Allahnki wannan shi ya kamata ki sani ba wancan ba Allah samu dace a sai tambayar da ta gaba ta ce ma Allah ya sanya tambayani bayani game da ayyana ai mun yi bayanin a karatun da muka yi ko? mun yi bayaninsa da Allah ce ku yi gaggawa wajen neman gafara ta Ubangiji da kuma aljanna aljannar faɗinta kamar sama da ƙasa faɗin aljannar kamar sama da ƙasa tafiya daga ƙasa zuwa sama shekara dubu hamsin ba mun karanto mana hadisin matsiyacin aljanna ba wanda ya fi kowa kankanta aljanna ba shi ne wanda aka ba duniya guda nawa guda goma shi ne wanda ya fi kowa kankantan aljanna aljannansa shi ne fi na kowa kankanta duniya kaman goma har ya rantse ya ce wallahi ma urti ya adun misala ana ya ce na rantse da Allah babu wanda aljannansa ya kai nawa shi ne wanda ya fi kowa kankantan aljanna kuma ko shi ɗin ma shi ne last badge na wutan jahannama sai da ya yi kos ɗinsa da remediyansa a jahannama aka ƙona shi iya ƙonawa shi ne ƙarshen mutumin musulmin da aka fitar daga jahannama bayansa ba wanda aka ba za a ƙara fitar da wani ba shi ne manzo Allah ya faɗi wannan cewa ga yanda aka da aka ba shi aljanna ya ce shi aljannansa fa duk duniya ba wanda ya kai shi girman aljanna to ina ga wanda bai shiga wuta ba direct aljanna ya shiga ya aljannan sa zai kasance kawai ana nuna mana mu yi aiki tukuru dan mu samu aljanna Allah sa mu shiga eh wannan mun yi bayanin sa ina gani nayi wannan karatun ma a cikin Freedom Radio in kin saurara zaki ji wannan bayani bayani ne mai tsawo wannan a ah, sai ne tambaya da wato ce malamin tambaya da ita ce ta yi jini sati biyu sai kuma ta ga wani jini ranar da ya cika sati biyu kuma ba ta taba irin haka ba shi ne ta shiga rudani har suka dan yi abin nan da mijinta saboda jinin ba baki ba ne mijin ce ba haila ba ce ba eh in dai ba baki ba ne kuma bayi da siffan haila to ba haila ba ne jinin ciwo ne sai ki nemi magani saboda abinda akwai bambancin mu'tada da mubtadi'a mu'tada ita ce wacce ta saba ganin jini saboda haka ta san yadda za ta yi controlling ɗinsa wacce kuma ba ta saba ba ita ce mubtadi'a yarinya ce yau yanzu ta fara gani saboda haka ita ce ta fi samun rudani akan wacce ta riga ta saba wacce ta saba abinda za ta fara duba yanayin yanayinsa siffofinsa idan ya cika siffofin haila to ana yana iya yiwuwa a samu mace tana haila sau biyu a wata ana samun mata irin haka in kuwa ba yi da wannan siffa ta haila to sai ki ɗauke shi a matsayin jinin ciwo sai ki nemi magani sai mai tambaya ta gaba ta ce ma'anin allah mace ce mijinta ya sake ta sai ta yi tambaya akan idda da za ta yi sai aka ce idan ta yi wata uku wasu kuma sun ce wai sai ta yi jini tukunna amma sai ta ɗauki wata to a cikin wata ukun kin yi jini uku ko baki ba ai Allah ya ce wal uh, mutallaqatu yurda'a yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata sakakku suna zama su yi ƙur'i uku wansu suka fassara ƙur'i uku da jini shine sai kin yi haila uku a kina cikin idda haila ta ukun yana zuwa matukar bai dawo da ke ba to yanzu kin fita daga kasantuwarsa ki matarsa sai an sake sabon daura aure ina fata an gane to an amma a lokacin da kika yi jini na farko yana da iko ya dawo da ke kuma ba sai ya nemi izinin iyayenki ba kawai na dawo da ke tunda daman asali ko da ya sake ki zaki zauna ne a gidansa Allah ce kada ki fita kina nan zaune kina nan a matsayin matarsa saboda koda ya ce yau ya sake ki saki daya bayan sati daya da sakanki sai ya rasu dole zaki idda ina fata an gane saboda yana nan a matsayin mijinki kuma kina matsayin matarsa sa'annan kuma zaki gaji shi ku gane wannan ka'idar saki uku ne kadai zai sa ba zaki zauna ba saboda kin riga kin fita daga abin nan dan aure na'am sai kika ta gaba game da dai waɗanda aka nema mutum ko jiya wanda yake karatu a sudan nan faira kai 300 level na'am suke son mana a kara da damu da kuma masu karatun nce sun fara tun 2013 har yanzu ba su samu damar gama ba saboda karancin kuɗi eh ya kamata a ce kun taimaka masu iko a cikinku ko kuma wacce take da hanyar da za a iya taimakawa wannan bawan allah eh ya kamata a taimaka masa wannan bawan Allah ni na sansa saboda ya zauna a gidana shekara biyu ya zo ya karatu ya karanta ya yi diploma a wajenmu nan ni na sauke shi a wajena ya zauna ya yi shekara biyu to babarsa ita take ɗaukan ɗawainiyarsa babansa ya rasu babarsa irin matan nan ne masu zuwa kasuwan ƙauye suna sayayya to sai ya kasance ya fara a ah, karatu a sudan ya yi karatu har ya kai eh, shekara ta uku yanzu da asali suna biyan kusan 200 dollars ne duk semester to yanzu mutanen kasanmu Najeriya su suka kada jawo wannan bala'i yara daga cikin yaran manya suka ɗauki malaman makarantar manya-manya daga ciki suka shigo da su Najeriya suka kai su wajaje irin manya-manyan wajaje sai suka ce kai a ashe a Najeriya akwai kuɗi suna dawa sai aka ƙara kuɗin makaranta to yanzu sun mai da shi dala dubu ɗaya to ita kuma babar ba ta da kuɗin da za ta iya ɗaukan ɗawainiyar wannan sai ta ce mai ya dawo yanzu haka yana Najeriya ya dawo shi ne ni na ce mai a'a ya kamata ya koma ya karasa saboda yanzu in ya dawo scratch level zai fara yanzu shekara ɗaya da wata bakwai ya rage masa ya kara shi saboda haka yana neman agaji wanda ta san tana da hanyar da za ta iya taimaka a bashi ko a ɗauki ɗawainiyar ya ƙarasa wannan karatun falbabu mafto idan ta mai wannan hanyar duk abin da ya karanta idan ya dawo ya karantar tana da lada har zuwa ranar da shi ma zai bar duniya Allah samu dace sai baya ta gaba ta ce malam bari ne aka yi ana azumi saura kwana ya kama cikin watan shi biyu aka yi bari har yanzu jini ya yi daukewa in yau ya yanke sai ta yi wanka ta fara azumi sai kuma gobe ya dawo to mana ya matsayin azumin ta e eh, dama in ya zo ki yanke in ya yanke kuma sai ki ci gaba da sallaki da ibadanki sai ki nemi magani yana nan a matsayin jinin biki ne ina fata an gane damun jinin biki kwana nawa ke yi arba'in ko to mafi akalla sai ki ɗauke shi akan hakan idan ya yanke sai ki ci gaba da ibada idan ya dawo sai ki kame na sai ne tambaya ta gaba ta ce malam ta manta taki yana karya azumi idan aka haɗe sai ta manta ta haɗe to ai mantuwa ne kin ce kin manta azumin kina nan da da gangan ne shine karya azumin amma tun da mantuwa ne azumi na amma ya nuna ke kazama ce ha ah, sai mai tambaya ta gaba ce don hala-hala ina so ka kara mana bayani akan azumin kafara ah, na azumin rantsuwa shin malam mutum zai iya ciyarwa ko ko sai ya yi azumin mutane goma za ki ciyar in ciyarwa ne ko ki ciyar da mutane goma ko ki tafatar da su ki ba su riga goma in mace ce sai ki nemi mata talaka mata talakawa guda goma sai ki ba su riga mai kyau cikin irin rigar da kike sawa a gidanki in abinci ne mafi mafi takaitaccen abincin da kike ci a gidanki misali a gidanki ana cin abinci ne da talatalo ko da kuma biyar mai rai to ke ma in kin tashi su ciyar da su ki ba su wannan abincin hada da talatalan nan da biyar mai rai su ci yadda za ki ci ki ƙoshi eh sai tambayar da ta biyu ta ce da Allah tana son tarin bayani akan shan maganin mata wanda ba na shirka ba wanda ba na shirka dole ne sai kin sha ki yi hakuri mana ki bi mijinki mata nawa suke sha kuma mazajen na sakan su inda yana da amfani ai da mazaje ba za su dinga sakan mata ba wai yau dan Allah ku gaya min yanda ake yawan sakin mata wanda kuma kullun aikin su kenan shan magani don girman Allah da yana da wannan tasirin ai da mazan ba za su sake su ba ko ni na san matar da take ita ce ma dila dila ce kuma mijinta ya sake ta katkat kenan ko saboda haka ke abin da nake so ki gane ki bi mijinki sau da kafa matukar ba ya ce ki zo ki saba wa Allah bane duk abin da mijinki ya nuna yana so wanda bai saba wa Allah ba ki bi duk abin da mijinki ya nuna baya so in dai ba shari'a bane ta ce ki wannan abin to ki hakura ki bar wannan abin shikenan kin zauna kin gama mallakan mijinki amma duk wannan kawai wani wahala ce a banza kuke yi wani ma abin da ke wari ne ki ga an hada shi an hada shi an sa abin nan wai tsini ta tsano ne wannan na zai zama na ƙarshe lokaci ya yi na malam ya halatta ta ce ya halatta ta cuci mijinta saboda baya ba ta kudinsa zai ba ta ci zai ba ta sha amma bai iya ba ta kudi sannan ba wai ba ba kuma idan aka ce biyi'a ce to ba shi ne a kan ba wata kashe to ya za ki cuci mijinki ke ma ki yi hukunci kin ce cuta saboda ka haramun ne la darara wala dirara ba cuta to in kin cuce shi shikenan Allah zai kama ki ya baki ci ya baki sha ya baki tufafi to me kike nema da wannan